Rahman Rahim Rajab yana mana bayani akan cewa ba yawan maganan mai magana ke masa shaida akan cewa shi mai ilimi ba shi shine sai ke cewa qadibu tulina hakika an jarrabe mu a wannan zamanin namu a karnin da al bin Rajab yake rayuwa yake cewa qadibu tulina hakika an jarrabe mu bi jahlatin minan nas da wasu jahilai cikin mutane ya'taqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawli suna riyawa game da mutanen da suka ga sun cika yawan surutu min al mutaakhirin cikin yan baya annahu a'lamu biman taqaddim man taqaddama cewa wannan mai yawan magana wanda maganganun su suka yawa to yafi ilimi fiye da magabata ma saboda yawan maganganu da yawan surutu sai suna ganin ai yafi magabata kamar misalin mutumin da yanzu sai zo a shekul albani Allah ya ji kansa ba su hutu yayi ba amma dai aksaru ta'lifan min ba'd al-mutaqaddimin ya fi yawan rubutu fiye da shi sai sai da hadisi sahiha sai sai da hadisi daifa irwa ul ghalil صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير صحيح التمهيد والترهيب صحيح سنن الترمذي ضعيف سنن الترمذي صحيح سنن النسائي ضعيف سنن النسائي صحيح سنن أبي داود ضعيف سنن أبي داود صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه هكا littafansa ko duk ga sunan nasa ne banda wasu takhrijai da yayi ma wasu littafai kaman kaman kaman nan kaman littafin abin nan mishkatul masabi duk ga sunan to sai wani sai zai sai ce maka ai albani ma ya fi al'imam al-bukhari ilimi an samu irin waɗannan eh, masu gadagadar a cikin mutane masu faɗin haka 'yan gadagada ce a sheikh muhammad nasir albani ma ya fi al'imam al-bukhari ilimi ko kuma sai a rika muƙarana a ɗauko al'imam al-bukhari sai a ɗauko al'imam a sheikh albani a yi tambaya ma sai ce wai wa ya fi ilimin hadisi a ciki wanda hatta uda ba'u suna ganin ba adalci ba ne ka ɗauko wani mawaƙi da ya rayuwa a wani asari ka ce za ka zo ka yi muƙaranarsa da wani sai dai ka yi muwazana akwai bambanci tsakanin muƙarana da muwazana ana yin muwazana ina ya bi shi shi ina ya kalla wancan ina ya kalla ina suka yi daidai amma muƙarana kana nuna kai gwara kenan daga baya ka zo ka ce wane ya fi wane waƙa ba a yadda ba yanzu ba za ka ɗauko jarir da ya rayuwa al'asrul amawi ka ce za ka yi muƙaranarsa da da hafiz ibrahim ba ba za ka yi ba ba asalin su ɗaya ba ba zamanin su ɗaya ba wancan ya rayu a zamanin da lokacin da larabci ke a matsayin alluratu safiya lura ce wacce take babu babu khalas ba a samu gwarawa sun zo sun shiga cikin ta sun bata ta ba shi ko wannan gashi nan a zamanin sa ne sai da ya alluratul arabiyya ta tahaddathu an nafsiha ya rika yin kuka a bakin da idan lugal larabci ramauni bi ukmin fi shabadi falaitani aqimtu falam ajza an qawli udati shi sun ce ban haihu ba sun ce ni ba karariya ce lugal larabci ke cewa wai an ce ita ba karariya ce شناعي ولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا أكفاء وأت بناتي وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي مقارشيني يا ذاك ya zaka ka dauko shi مقارنس jeri ka ce zaka yi kowa da asarinsa kowa da ihtiyaja bukatun zamaninsa al-imam al-bukhari bukatarsa a wannan a rayuwarsa da yayi ba irin bukatar zamanin ashir muhammad nasir al albani bane to haka ba za ka yi muqaranar su ba to wasu saboda yawan maganganun wasu da yawan rubuce rubucen su tara littafi haka akwai mutanen da su su hadafin su rubuta babban littafi amma idan ka duba zai ga takrari ne an maimaita wasu abubuwa sannan akwai jawo abin da bai kamata a sashi a cikin littafin ba sai a jawo shi a ce sai an yi sai an jawo shi in tafsiri mutum yake sai ya jawo abin da bai da alaka da shi ya makala shi da shi saboda ya yawaita amma abin da ke da alaka ka yi tafsilinsa ka rarrabe ka yi bayani wannan ba laifi ba ne faminhum man ya fi shakhsi daga cikin irin waɗannan jahala ɗin akwai wanda ke zaton fi shakhsin ga wani mutum annahu a alamu min kulli man taqaddama min sahaba sai ce ai wannan ma duk ya fi sahabban annabi sallama sai ya kawo maka sahabi sai ce wannan hadisi sahabin da hadisansa guda kaza ne shi ko wannan jibe shi wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su na tabi'ai li kasrati bayanihi wa maqalihi saboda yawan maganarsa wa bayanin sa wa maqalihi da maganganunsa shi ne sai ce ai yafi ma sahabban annabi ilimi wal iyazu billah wa minhum man yaqul daga cikin mutane akwai masu cewa huwa a'lamu min al fuqaha al mashhurin al matbu'in sai ce ai yafi ma ai ya fi malaman fiqihun nan shahararru waɗanda ake bin su ki ce ai ya fi al-Imam Malik shi ai ya fi al-Imam Shafi'in ma ya ma fi al-Imam Abu Hanifa ya ma fi al-Imam Ahmad ya fi al-Imam Sufyan al-Thawri ya fi al-Auza'i di ya fi ya fi al-Imam Sufyan ibn Uyayna di ya fi su saboda yawan bayani da yawan labari ina tabbatar muku akwai cikin masu rubutunmu na wannan zamanin kaga wani ya rubuta littafi mujalladi goma tsakani da Allah da za ya adalci ga baki in littafin nan bai kamata ya fi mujalladi daya ba amma jaye-jaye ya kamo can ya kamo can ya haɗa ya kurmutsa sai littafin ya tsawo ya yawaita ba shi yake bukata ba akwai ba na shi bane akwai dai daga cikin marubutan ƙasar masar profesa ne abin الشيخ abin الأستاذ الدكتور السيد سيد العفاني yana da wannan ɗabi'a akwai littafinsa da ya rubuta akan asbabul maghfira na manta saman littafin amma dai fi asbabul maghfira shine karshe ina jin wajen mujalladi kusan bakwai akan asbabul maghfira sannan akwai littafinsa da ya rubuta akan ulul himma ulul himma Sheikh Ahmad abin nan Ismail al-Muqaddim yana da littafinsa sa ulul mujalladi ɗaya. to an ka wannan littafin na ulul himma na na al-Muqaddim zaka fi jin daɗin karanta shi cikin sauƙi da fahimta da misalan da ya bada na kukkusa fiye da wancan littafin na abin nan al-Afani hafizahullah wanda shi kuma ya kai wajen mujalladi biyar akan ulul himma kaga kaga kila la yaqra'uhu illa alil himma kenan to ire-iren wannan akwai akwai wanda su suna da sha'awar su wasa a littafi littafi ya zama ƙato ko da me za su iya jajjawowa su sa a ciki su za su yi wannan sai ga wani abin bai da alaka da abin da aka nema to shine sai yake cewa wa hadha yalzamu minhu ma qablahu wannan yana lazimta sa abin da ya gabace shi kenan li anna al fuqaha al mashhurin al matbu'in aqsahu qawlan mimman kana qablahum domin waɗannan malaman fiqhun shahararru waɗanda ake bin su su ma sun fi yawan magana fiye da waɗanda ke kafin su kenan wato wanda ya ce fulanun a'lamu min abi hanifa li'annahu aksaru qawlan min abi hanifa to kenan abu hanifa a'lamu mimman qabla mimman qablahu kenan kenan a'lamu min sahaba kenan mun kaga duk wannan ba daidai bane so daka ba yawan magana bane ake siffanta shi a matsayin ake daukan shi a matsayin a matsayin yawan ilimi akwai wanda tabbas in ya yawaita abu dole ya baka sha'awa abin da zai kawo maka bai tara shirme a ciki ba a cikin malaman da Allah ya ba su su rubuta littafi mai yawa akwai al-ustaz Dr. Wahbatu Zuhaili in zai rubuta littafi yakan wasa a abu kuma duk sai kaga akwai fa'ida tafsirinsa at-tafsirul munir sannan fiqhun sa al-fiqhul islami wa adillatuhu sannan da littafinsa da ya rubuta akan al-mu'amalatul maliyatul mu'asira mujalladi da ya duk in kana karanta littafansa zaka ga babu kama kame a ciki shi yasa ka ga hatta malamai waɗanda suke na hadisi na wannan zamanin sukan duba littafansa kuma su ɗibo wasu fa'idoji a ciki duk da shi kasance wasu malamin fiƙihu ne to shi ne sai ke cewa fa'iza kana man ba'adahum a alama minhum idan waɗanda suka zo a bayansu sun fi su ilimi littisa'i qawlihi saboda yalwan maganar su waɗanda aka ce sun fi waɗancan magabatan nasu ilimi kana a'lama mimman kana aqalla minhu qawlan bi tariqin aula to shi kenan shi wannan malamin da aka ce wani ya fi shi saboda ya fi shi yawan magana to shi ma kenan ya fi wanda ya fi shi ya fi shi karancin magana ilimi kenan ta hanya wacce tafi qad sauri wal auza'i والليث وابن المبارك وطبقتهم كما الإمام سفيان بن سعيد الثوري كما الإمام الاوزاعي كما الإمام الليث بن سعد كما الإمام عبد الله بن المبارك دولا نسكي طبق السوء وممن قبلهم من التابعين دولا نسكي قافنسوا بجسكين تابعي والصحابة أيضا لكم صحابي فإن هؤلاء كلهم domin waɗannan gabaki ɗayansu a ƙallu kalama mimman ja a ba'adahum sun fi ƙarancin magana fiye da waɗanda suka zo bayansu sun fi karancin magana fiye da waɗanda suka zo bayan su shi yasa su zaka ga talifofin da suka yi irin waɗannan malaman in kana neman littafan su sai ka ga da isnadi suke kawowa littafan Abdullahi bin Mubarak ai ba boyayyu bane akwai littafin sa shahararre a zuhud kaga da isnadi yake kawowa kawai za su ce maka babun in suka kawo babu irin yadda su al'imamul bukhari suke yi shi kenan kowace mas'ala ka fitar da ita a cikin da isnadi suke kawata hatta akwal da za su daga malaman su tabi'ai sai su danganta su su ce musu sai sun kawo isnadin su shine sai al-imam ibn rajab yace wa hadha tanqusun azimun bis bisalafi as-salih wannan tawaya magabata ne na kwarai kuma tawayawa wacce take mai girma wa isa'atu zannin bihim kuma muna da zato ne gare su ونسبته لهم إلى الجهل وقصور, وقصور العلم sannan kuma danganta musu jahilci ne da kuma danganta musu cewa suna da gazawa a cikin ilimi wala haula wala quwwata illa billah a'udhu billahi a ce an yi haka a danganta ma waɗannan bajiman malamai a ce jahilai ne su ko kuma suna da karancin ilimi saboda kawai suna da karancin yawan magana sau daga ba yawan magana ke nuna ilimi ba amma akwai lokacin da ake bukatar yawan maganan domin fahimtar da mutane wala kan sadaka bin mas'udin fi qawlihi fi sahabati hakika sayyidina abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yayi gaskiya a lokacin da yake siffanta sahabban annabi sallama yace innahum abarru al kuluban su sune al ummat da sune mutanen da suka fi tsarkin zuciya suka fi nagartar zuciya a cikin al'umma gabaki daya wa ha uluman kuma su suka fi al'umma zurfin ilimi wa ha takallufan kuma su suka fi karancin mat ba su ba su takallufi abinda ba su sani ba su mata ce sai sun yi magana kan shi ko kuma abin da ya kamata su takaita sai su ce sai sun tsawaita ba su da wannan وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله An huma aizan kuma an ruwaito kwatankwacin irin wannan magana daga sayyidina abdullahi dan umar shi ma yana siffanta sahabban annabi sallama cewa innahum abarrul ummati quluban wa amaquha ilman wa aqalluha takallufan siffar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa fi hada a cikin wannan isharatun akwai nuni ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa aktsaru wannan da suka zo bayansu su ashe suka fi karancin ilimi wa aktsaru takallufan kuma su yawan matsawa sai sun matsa abin ba su sani ba su matsa ma kansu ce sai sun yi magana a kansa sahabban annabi ba su da wannan ku kalli abun haka ya taho su sayyidina malik ibn al-huwairi su yan watanni suka yi a wajen manzal sama sun zama malamai amma dai dan a nuna Allah ya tabbatar da sunnarsa ta cewa waɗanda aksaru musafanatan wa mulazamatan lil ulama su suka fi ilimi sai ya zama Malik ibn Huwairis baya cikin ashabu sahabati tahdisa ba ta cikin sahaba ya cikin sahabban da suka fi yawan hadisi saboda ma la zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kama yanbaghi kama la zama ibn Abbas wa kama la zama ibn Umar wa kama la zamatu zaujatuhu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa kama la zama ibn Mas'ud da waɗannan sune ake da Anas da Abdullahi ibn Zubair da Abdullahi ibn Abdullahi al-As wanda sun lizamci manzon Allah sallama amma dai duk da haka ku duba cikin yan watanni suka zauna da manzon sama sun zama malamai manzon sama yace su tafi garin su wal ya ummukum akbarukum wanda ya fi ku girma ya muku sallah ce fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum idan lokacin sallah ɗayan ku ya kira muku sallah walyu walya ummakum akbarukum wanda ya fi ku girman ilimi to ya muku sallah ɗayan ku ya kira sallah wanda kuma ya fi ku yawan ilimi ya fi ku girman ilimi shi kuma ya muku sallah wanda ya kira sallah ne ya tada sallah ya limanci cikin yan watanni fa suka koyi waɗannan abubuwan ana nan habban annabi sama su kuma sai abin ya karu su kuma tabi'ansu da suka zo su koyar da wasu sai abin ya karu haka haka haka haka haka har aka kawo lokacin mu mutum zai karatu sai ya aje kamus a gefensa an ban labarin wani malami yana karantar da iziya da munjid a gefen shi iziya yake karantarwa yana karantar da mutane amma da munjid a gefensa in an karanto layi ɗaya eh, nan kalmar sai ya buɗe munje sai ya nemo fassara ta sannan a fassara kalmar na za a yi kuwa to kaga haka abin yake ta lalacewa yake ta lalacewa وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا an ruwaito daga Ibnu mas'ud kuma ya yace innakum fi zamanin Allah ya jarrabe ku ku kuna cikin wani lokaci kasirin ulama'uku fi zamanin kasirin ulama'uku malamai malaman zamanin suna da yawa amma kalilin khutaba'uhu masu surutu masu hudu ba su da yawa masu ilimi sun fi yawa amma masu hudu ba ba su da yawa ka san daga cikin mushilan mutane la ya kadu ne farriquna bainal fuqaha'i wal khutaba duk wanda suka ji ya iya wa'azi wa'azi ko mutum zai iya sa ayar shi ɗaya hadisin shi ɗaya, ai ta zagaye nan ana dawara zagaya can ya fito da wani lafazi can ya kawo kissa ya kawo labarin sabon gari ya kawo labarin kantin kwari ya kawo labarin kasuwar kurmi duk ya haɗa a cikin wa'azi shi kenan awa ɗaya ta yi shi kenan an gama aya ɗaya ya jawo hadisi ɗaya kuma hadisin ma rabi ya yanke shi kuma da ya tashi kawo hadisin cewa annabi ya ce sai ya faɗe shi da hausa wannan wa'izi kenan hatsibi kenan sannan idan ya tashi kila kawai zai je ne ya ɗauko littafin da ƙa'i'ul akhbari ko al-khutabul minbariya ya kwafo da shi zai zai mutane hudu ba ko wa mutane wa'azi ana masa tambaya shi kenan ba zai iya ba da amsa ba malam sani rijiyar lemu ya ce waye ta bada a kasar jiya ne ko muke ji a mota <laughs> a kasar ya ce sai a yi mutum tambaya ya ta faɗa idan tun ka gama faɗan ka ba da amsa wai sai a tambayi mutum a ce alga malam yana wa'azi ne aka tambayi mutum aka ce alga malam rijiya ce kaza ta zo ta fada ta mutu a ciki ya za a yi da rijiya sai a bata har ta fada ya eh. <laughs> ta fada sai a bata har ta fada ya za a yi ba za a rufe ba ai ya waje ba ne a yi marijiyar murfi ita to in ka gama fadan ka ba da amsa ya za a yi da rijiya ya za a yi da ruwa yace sai ai masa tambaya ya ta faɗa in ya gama faɗan iya ta faɗa ya ta fada su ko masu saurare sai su zata amsa yake badawa alhali fa ba a bada fa amsa tambayar da aka yi ba a fiki hance ba amsa amma kuma zai ta faɗa to kaga shine irin wannan Habibi wa wa'izi kenan amma ba faqihi ba to suna da matsala irin wannan mutum zai jawo hadisai kawai zai ta jawo hadisan shi ba abin da ya dame shi jawo hadisai a wa ahalil jannati bulhu mafi yawancin waɗanda za shiga aljanna duk dolaye ne ya ce kuma annabi ya faɗa haka A wa ahalil jannati bulhu so da kankana da waye ba za ka shiga aljanna ba kuma ya ce annabi ne ya faɗi haka ya haddace wata ka'ida azzahu ya ce annabi annabi ya ce su tubihul mahzurat ya haddace wannan ka'ida ta azzahuwa ko kuma ya ce annabi ya ce ka ba a kafin bararai ne wajibun shi annabi ya faɗi wannan ka'ida annabi ya faɗi wannan hadisi ne babu ta haƙiƙi babu tantance abubuwa babu tamhisi ba bincike shi kenan to diyin waɗannan gasu to shine sai na abu bin masu ne yake faɗi yake cewa ku yanzu kuna rayuwa innakum fi zamanin kasirin ulama'uhu qalilin khutaba'uhu masu ilimi a cikin ku sun fi yawa amma masu yawan magana a cikin ku yan kadan ne Allah muku wannan arzikin yana faɗa ma tabi'ai waɗanda suke rayuwa da shi a lokacin kuma da sauran sahabban da suka rage ba su rasu ba tare da shi wa sayati ba'dakum zamanun ana nan ana nan wani lokaci zai zo a gare ku wanda Allah ya sa zai yi tsawon kwana ishtara malam tara in ji balarabi kowa daɗe ya ga daɗau ishtara malam tara haka balarabi yake cewa in dai ka daɗe za ka ga abin da baka gani ba da qalilun ulama'uhu kasirun khutaba'uhu masu ilimi masu fiƙihu yan kaɗan za su zamo a cikin mutane wallahi na nufi hadar zamani muna cikin shi kasirun ba'uhu amma masu surutu sun yawa masu surutu sun yawa a ciki amma masu ilimi ba su da yawa faman kasura ilmuhu wa qalla qawluhu fa huwa mamduhu wanda ilimin sai ya waita kuma bai da magana da yawa to shine abin yabo ومن كان بالعقس فهو مذموم أما بالعقس شيني ومن قل علمه وكثر كلامه هذا كينا فهو مذموم كينا يا زما شيني أبن زرجي so daga wannan nasiha ce sosai abu ne fitila ce ake haska mana sai ana da bukatar wannan fahimtar wannan abun a wannan lokacin namu kamar mu al'imamu al-imam ibn rajab kaman a zamanin me ya rubuta wannan littafin irin abubuwan da suke faruwa masu surutu suna da yawa amma masu ilimi ba su da yawa zaƙulo ma mutane mas'alolin fikihu da fitan musu da hukunce-hukunce a cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah su sama yayi karanci musamman a mas'alolin da suka shafi mu'amala kullum ina nana ta mana wannan matsalolin mu'amala suna cin abin da muka fi sakaci da su abin da ya shafi kasuwanci ga sunan kuma su shi ne fikihun da ya fi zafi kuma fikihun da ya fi abuwa a tsakanin mutane kuma na sha faɗi ko kuɗin ma za ka nema da fikihun shi zai fi ja maka kuɗi in ma ba dan Allah mutum yake wal iyazu billah yanzu in ka haddace sifatu salatin nabi na faɗi haka ran nan qadin sifatu salatin nabi wani banki zai dauko ka bankin musulunci ya ce ka zo ka ba shawara ka haddace sifatu salatin nabi da an jawo al'asulu din mujallazi uku fa kaga ba kanka kamawa amma wancan fiqhun da mutane suke kauce mawa fiqhul mu'amala suna da tasiri a cikin rayuwar mutane kuma ana da bukatar sa a yau kuma suna suna gada-gada a ciki to ana buƙatar a yi bincike sosai a kansa Allah maɗaukakin saki ya shirya da mu Allah ƙara mana fahimta Allah tsare mu daga talalabiya Allah maɗaukakin sarki kada ya samu zama gada wadda za a hau daga baya mu kuma a yi wurgi da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم salam. na'am Hmm. yi mana sifa ce ta sifa ce ta ta ta abin nan ma wa ai sifa abin nan ai abin nan ce wannan annatu annatu annatu sababi ce ai annatu sababi za ka yi irabin shi ai innakum fi zamanin kathirin ulama'uhu qalilin khutaba'uhu ai ai ai ai abin da menene ba na'ati talabi ba ce akwai annatu sababi akwai annatu alhaqiqi idan kana son ka mai da shi annatu alhaqiqi to sai ka ce sai ka da sai ka ce ulama'uhu kafiru innakum fi zamanin ulama'uhu to ba zai zama haka ba sai zai zama khabar mubtada da khabari kenan sai dai ka ce ulama'un kafirun ka ce fi innakum fi zamanin fihi ulama'un kafirun kaga atinka ya zama na'ati ya haƙiƙi kenan amma nan ati ne sababi so da kali irabin sa innakum fi zamanin kafirin ulama'uhu sannan fi zamanin qalilin khutaba'uhu can kaga sai ka zo sai can ka ce kuma wa sayati ba'adakum zamanun kasirun wa sayati ba'adakum zamanun sai ka ce me kasirun khutaba'uhu amma me qalilun ulama'uhu annatu sababi kenan hmm. Ah, ai to ya ai ba zai ya zai zama mun mubtada da kabari? idan ka ce fi zamanin to wanne ne zai zama mubtada taqdimi da ta'khiri kai ka ba ka ba da wahala ai kawai wannan abin nan din ai ai kafir ba ba ba ba kafir ba ba ba asifal mushabbaha bismil fa'il bace ta'malu amalan fi'l so da ka ulama shine fa'ilin ka ko fa'ilin asifal mushabbaha bismil fa'il na'am jamil cewa na'am hmm akwai duka sun zo al'imamu jarumi ya ruwaito waɗannan riwayoyin a cikin sunan ɗinsa kuma hadisan kala biyu ne albani ya inganta su duka biyu mawqufan wa marfu'an akwai lokacin da sayyidina abdullah bin mas'ud ya daga hadisin yace manzo Allah ta sama ya faɗa sannan kuma akwai riwayar da aka batta a matsayin mawqufiya ko da anan nan littafin sa kiyamu ramadan yayi tafsirin hadisan a cikin kiyamu ramadan a muqaddimarsa eh, sannan kuma hadisan suna nan a cikin muqaddimatu na sunnah darimi a hadisan da suke babubukan da suke bayani akan ittiba'us sunna to ya kawo hadisan ya kawo su a matsayin marfu'ai kuma ya kawo su a matsayin mawqufai ya tabbata duka alfas din sun tabbata ai qurra'u nan ana nufin alarammomi waɗanda gaddawa kai gardawa waɗanda ba su da fiqh sun iya karatun Alƙur'ani sun haddace shi amma kuma babu fikihu su ne ƙwararra'un ake nufi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa